Assalamu alaikum warahmatullahi barakatuhu dubin gaisuwa tare da fatan alkhairi gare ku masu bibiyar wannan channel ta mai albarka mai suna mamaki tv a yau muna ɗauke muku da labari mai suna aljanar fatima amma littafi na biyu na san da yawan ku sun saurari littafin aljanar fatima littafi na farko sai dai channel ɗinmu ta ɗan samu matsala da ya sa dole na goge littafin aljanar fatima na farko amma zan sake saka shi insha Allah nan ba da daɗewa ba sannan zan yi ƙoƙari na ringa sakawa da yawa domin na yi sauri na kammala sa ga wanda suka saurari aljanar fatima littafi na farko za su iya sauraron wannan aljanar fatima littafi na biyu Allah ya ba da ikon ɗaukar darasin da ke cikin labarin ya kuma sa ya nishaɗan ilmantar ya kuma faɗakartar kai tsaye mai littafin ko kuma na ce na fara da cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da bayan Allah na ƙwarai gabatarwa godiya ga Allah da ya sake bayan damar sake dawowa gare ku ɗauke da ci gaban wannan ƙasaitaccen labarin mai ɗauke da tarin darussa na rayuwa Duk da kasancewar ba labarin da ya faru gaske ba ne, ina fatan za a samu darussan da ka iya zamowa izina ga rayuwarmu ta gaske, musamman ga masu wasu daga cikin halayya da ke bayyane a cikin labarin na farko da ma wannan labarin na biyu. Tunatarwa: Ina fatan waɗanda suka ɗauri aniyar bibiyar wannan labari nawa za su kasance masu yi min uzuri a wasu lokutan da labarin bai samu zuwa a kan lokaci ba kasancewar yanzu abubuwa sun yawa haka zalika idan an ga wani kuskure a cikin labarin ko kuma typing error za a iya min uzuri tare da an karar da ni idan da buƙatar hakan a game da wani kuskure nawa na gode kai tsaye mu tafi cikin labarin Tafe take a cikin rana sai zufa take nauyin ciyawar awakin da ta ɗauko bai hana ta gudu-gudu sauri-sauri ba, da alama dai a hanzarce take. Yarinya ce ƙarama da ba za ta haura shekara takwas zuwa tara ba, da tun da ke jikin kayanta da kuma ita kanta ba za su hana ka sa ta a sahun farko na kyawawan mutane ba, kasancewar ta fara ce. Ga ta da ka ganta ka ga yarinya ‘yar Fulani. ba takalmi a ƙafarta zanin kuwa da ke jikinta duk ya tattare saboda tsabar datti da kuma tsufa da ya yi rigar kuwa ta soma cirewa daga wajen wuyanta a hanzarce ta ƙaraso gare su yayin da ta cillar da ciyawar ta gefe ta shaƙi ƙwalar rigar wata yarinya 'yar baƙa marin da ta wanka ma yarinyar ne ya sa yarinyar ta saki ciyawar da ke kanta haɗe da fasa kuka Kukan ne ya janyo hankalin ɗaya yarinyar da suke tare da wacce aka mara ɗin, ta juyo da sauri tana kallon abin da ke faruwa. Dole ki kuka ɓarauniya, kin ɗauka cewa ban san ciyawa ta hannu biyu kika kwasa ba? Yau za a yi bu... Um, Mairo Asabe kika mara? in ji yarinyar da suke tare da Asabe wanda ita ma tana ɗauke da ciyawarta a kai. A fusace mai rauta, saki Asabe wacce ta faɗi a wajen tana birgima da ihu irin na ɓatattun yara kamar wacce aka cire mata wani sashi na jikinta. An mare ta ɗin lantana, ko za ki rama mata ne? Mairo ta faɗa tana mai fuskantar lantana cikin masifa. Murguɗa baki lantana ta yaɗa da cewa, ba zan rama mata ba, amma wallahi sai na faɗa ma mamarta. Da faɗar haka ta yi hanyar gida da gudu. ita ma kuwa Asabe ta tashi ta bi ta baya a guje tana kuka kamar wacce aka cire mata rai. Tsaki mai ratai ta tattara ciyawar Asabe da tata ta haɗe waje guda ta ɗaure ta ɗora a kai ta nufi gida gabanta na faɗuwa. Ba komai take tsoro ba sai yaya kubara mamansa Asabe ta san halin jaraban matan nan. To amma dole ne ta kare mutuncin kanta da na uwarta. Ba za ta lamunci irin cin kashin da ake musu a gidan ba. in an ga haƙurin uwarta ya yi yawa. Allah Allah take ƙarfinta ya kawo domin ta riƙa ɗaukar wa kanta da uwarta fansa a kan siyaya ya kubura ko da da cizo ne kuwa. Tafe take cikin sauri tana saƙe-saƙe a zuci ga yunwa na ƙwarƙwararta domin haka ta fito yin ciyawar dabbobin ko karyawa ba ta yi ba. Tun daga nesa ta fara hango wasila Talatu da lantana sun yi hanyar da take. a zuciya ta ce kukan ba tsoronku nake ji ba gwara ma da kuka biyo ni dajin tun kafin su haɗu suka fara aiko mata zagi da ashir tana jin su bata tunka ba ta zo za ta gitta kenan ta gefen su wasila ta jawo ta baya hakan ya sa ciyawar da ke kanta ta faɗi ƙasa gidan uwar wa zaki munafuka yau sai kin gane shayi ruwa ne sai mun yi ƙasa ƙasa da ke a dajin nan tun da kika da ki asabi bata tanka ba sun kuyawa ta yi da niyyar ɗaukar ciyawarta ta ƙara gaba cikin fushi talatu ta hangiza ta ta yi dangal-dangal da sauri kaɗan ta hana ta kifi a ƙasa talatu ta ce magana miki miki kin yi banza da mu banwa ya ce ki da ki ƙanwata maida ta ce ciyawata ta ɗauka dole ne na dake ta don gobe ma kar ta ƙara ɗauka talatu ta ce ciyawar banza ciyawar hofi wasila ta sa ƙafa ta yi ƙwallo da ciyawar cikin fusata mai da ta ce wasila ki daina wasila ki daina idan na ƙifa ko duka na zaki a cewar wasila da ke riƙe da ƙugu tana zaro wa mai ido tabbas da niyyar dukan maira suka zo amma suna shakka duk da kuwa sun girme ta sun san halinta kamar mage take da kun fara faɗa za ta fara cizon ka talatu ita ce yayin wasila ita kuma wasila ita ce yaya asabe ta ce na rantse da Allah idan kika sake dukan asabe sai na ci kut mm, a'udhu billahi mai na ta faɗa haɗe da rufe kunnuwanta bayan jin ashar ɗin da talatu ta yi nan take kuma ta nufi wajen ciyawarta tana ƙoƙarin tattarawa tare ba tare da ta tanka musu ba shi kenan shaiɗaniya ta mayar da ke talatu kin ji a uziya take yi cewar Talatu. Da jin haka Talatu oke cewar lantana, da jin haka Talatu ta nufi mai mairo da ke sunkuye tana tattara ciyawa ta sa hannu ta hangiza ta, uban waye shi ɗan anan. Saura kaɗan maira ta kifi a ƙasa ba don ta sa hannu ta dafa ƙasa ba. Shiru ta ta miƙe da sauri ta nufi wajen kamar wacce za ta raki Talatu sai kuma ta sunkuya ta ƙarasa ɗaura ciyawarta. ta ɗora a kai nan take ta nufi hanyar gida gaba ɗayansu kallonta suke wallahi mahaukata ta ɗauke ku a ce wallantana da ba haka ta so ba so take kawai ta ga ana ta dukan mai ran amma mai ta ibe musu su kuma suna tsoron su taɓa ta saboda tsoron cizo da jifa biyo bayanta suka yi suna ta zaginta haɗe da munanan ashar Tabbas zagin yana yi mata zafi musamman idan ta ji sun haɗo da mahaifiyarta. Sauri kawai da take ta nufi hanyar gida ta ƙi kula su, ita kaɗai ta san me take ayyanawa a zuciyarta. A daidai wata mararraba hanya suka haɗe da wasu yara su biyu Salame da ƙananta Kalla sun dawo daga gona hannunsu riƙe da goran ruwa. Da ganinta Mairo ta ce, yauwa Salame don Allah riƙe min ciyawan nan. in kuma wani abu ya faru ki kai min ita gida ba gaddama salame ta karɓa domin mai ta ce mai da cire ya gyalen-gyalenta ta yi ta ɗaure a ƙugu wanda shi ma shi ya duƙunƙune saboda tsabar tsufa cikin masifa ta nufi talatu wacce suka ja birki a wajen suka tsaya suna kallanta lafiyayyen mari mai ta wanka wa talatu uwata sa'ar wasanki ce da kike zaginta in kika zage ni ba laifi amma kika taɓa uwa ta sai inda na ya ƙare kika mare ni ni kika mara Talatu ta ce game da kaiwa mai duka cikin sa'a kuwa mairo ta goce dukan bai same ta ba Talatu ta cakume ta suka fara kokowa ganin talatu ta kasa kada mairo wasila ta shiga faɗin yayin da ta fara naushin Maira ta baya Zafin dukan ne ya fara shigar ta hakan ya sa ta yi kukan kura ta saki talatu yayin da ta kama hannun wasila ta galla mata cizo. Ta cije ni, ta cije ni, wasila ta rushe da kuka. Sakin mai ru talatu ta yi ta nufi wasila tana cewa mu gani ta riƙe hannun. Wasila tana dubawa haɗe da faɗin mayya ba abin da ta iya sai cizo shegiya dangin mayu daga gani gadon mai ta ta yi a wajen uwar Saukan dutsen da ta ji a kai shi ne ya saka ta ta kasa ƙarasa magana. Nan take ita ma ta dafe kanta ta rushe da kuka. Ta fasa man kai wayyo Allah mamana inna cikin ƙarar kuka take magana yadda ta juyo tuni mai rata a ra'a na kare wato ta ruga da gudu hanyar gida. Da gudu Talatu ta bi ta hannu a kai ta riƙe wajen da aka jefe ta tana kuka. wasila asabe da rantana suka rufa musu baya salama da ƙaninta ma ɗaukan ciyawar ta yi suka bi su baya zaune take a gindin murhu ta sa wuta wato wata 'yar ƙaramar tukunya a gaba tana izo wuta sai fama take da icen yaƙi cin wuta da gudu mai ta faɗo gidan bata zame ko ina ba sai ɗaki inna lillahi mamana mamana ke da wa kika shigo da gudu haka kamar an biyo ki fito nan fito nan gani nan waje Mairada ta faɗa ɗaki ko kaɗan ba ta ma lura da mutum a tsakar gida ba sai da ta ji maganar sannan ta ankara. Fitowa ta yi haɗe da cewa ina ma'u ina kwana ashe kina tsakar gida ban lura ba na wuce ɗaki. Lafiya ƙalau mamana wa kika taɓo ne haka kike gudu dubi yadda kike lumfashi cewar inna ma'u da ke kallon mairo. Inna ba wanda na tsokalo kawai gudu ne na yi. Me kika dafa mana ne inna dama yunwa nake ji, Mai ta faɗa game da zuwa tana ƙoƙarin ɗaga tukunya. Daga ganin gudun nan na san ba banza ba, ina nan wanda kika taɓo zai zo ya same ni domin ai an san cewa nan ne wajen ɓoyenki. Idan kika yi tsokalar ki baya wuce ki zo ki ɓoye a nan, yunwa kuma baki karya bane a gida, dama kika fito haka? Maida ta ce, "Eh, yi Kubura ce ta yi girki, kuma Maman safe da ta yi ba ta ba wa mamana ba." Wai, to fa, "Eh, yi Kubura ce ke girki, kuma da safe ta ce ɗumame ya ƙare, mamana ma ba ta samu ba." Ta Taɓe baki inda ma'u ta yi game da cewa, "Mugun halin 'yan gidan nan naku ai sai ku, sai ki zauna idan na gama ki ci, itacen ne ma ɗanye ne ya ƙi kama wuta." nan take mai da ta kama aikin hura wuta dama ba ƙaramin yunwa take ji ba wayyo mama na ta fasa min kai wayyo Allah kai na zan mutu abinda talatu ke faɗa kenan ta shiga gida hannu bibi a kai wasila da asabe suna take mata baya suma duk kukan suke yi a guje yaya kubura ta fito daga ɗaki da gaita sai ɗaurin ƙirji a masifance ta fara bin su da kallo kumin shiru shegu kawai ko. taɓa da wa waye ya taɓa ku yi min bayani yau ko uban waye ya taɓa ko ya taɓa wa kansa bala'i ta faɗa yayin da ta kama kan talatu tana dubawa ita kuwa talatu a wani ƙara ƙaƙaro kuka take tana ɗorawa akan na gaskiya ke dan ubanki ki yi min shiru ya faɗa min waye ya dake ku kun wani riƙe kai ɗauke kin wani riƙe kai na zata kan naki ya fashe ashe ƙullutu ne kawai kike ta wannan uban kuka kamar wacce aka cire wa rai Irin tsawar da ta daka wa Talatu ita kanta yarinyar sai da ta zabura, nan take ta fara ƙoƙarin saisaita kukanta cikin kuka ta fara cewa, Mairo ce ta ƙwace wa Asabe ciyawa kuma ta gaggaura mata mari kuma muka haɗu da ita a hanya shi muka koma za mu rama mata shine mai Mairo ta ciji wasila ne kuma ta buga min dutse a kai. Tunda ta fara bayanin jikin kubura ya fara tsima banda da bala'i a zuciyarta ba abin da ke tafasa. yau za a yi bala'i a gidan nan wato zarar mai ruwa har ya kai ta sa hannu ta da mana 'ya'ya laure laure da ke ƙarƙashin bishiyar bedi suna daka ita da ɗiyarta halima ta saki daka kan bala'i yanzu mai ce ta sa su salatu ganɗan ganɗan da su kuka har su uku Kubura ta yi carab ta cafe zancen haɗe da cewa, to ba dole ta sa su kuka ba, jikar Mayu ta ciji Wasila ita kuma wannan ta fasa mata kai, ai na rantse da Allah ba zan ƙyale ba. Irin wannan cin mutuncin ba zan yadda ba, ina wannan banza uwar ta take. Nan take ta nufi wani ɗan ɗaki mai ƙyauren langa-langa ta yace labulen da shi ma duk ya yi datti. Fasima, Fasima, fito, fito yau irki ta taro faɗin da ya fi ku Shiru ta ji hakan ya sa ta leƙa cikin ɗakin. Kwance take tana baccin da ya zame mata kamar na dole saboda tsabar yunwa da take ji, don ko karyawa ba ta yi ba. Ji ta yi an finciko ta daga saman ɗan tsohon gadon da take kwance. Saura kaɗan ta kiɓe a ƙasa, ba don Allah ya sa ta dafe ƙasa da hannunta ba. Ƙafarta ta sauke ƙasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abinda bakinta yake furtawa kenan yayin da take ta daka Ok, ta ɗaga kai ta kalli yaya kubura da ke wuce tankar wata mesa. Ga kubura dama irin matan nan ne masu kamar maza. Daga kaga ƙirar ta to kaga ƙirar ƙatti Allah ne kawai ya ta mace. Ga ta kuma baƙa fuskar sai ɗan karen ta ya muni. Yayi kubura lafiya kuwa? Au, lafiya ma kike tambaya tun ɗazu ina kwala miki kira wato kin mayar da ni mahaukaciya kina nan kina bacci ga ki yar sarauta yar gidan daɗi miji ko fito ki ga abin da yarki ta aikata kuma wallahi ba zan kyale ba daga ke har yar taki ba zan kyale ku ba ƙi ta kama rigar fatsima ta jawo ta waje wata sunanta fatima amma ƙauye da ɓata wa mutane suna sai da suka mayar mata da suna Fatsuma. Kan Talatu ta kama ta kama haɗe da cewa dubi abin da wannan tsinaniyar ‘yar take Mairo ta aikata wa Talatu ta fasa mata kai dubi hannun wasila ta cije ta kamar mayya ita ma Asabe ta kaɗa mata duka to wallahi ba zan taɓa yadda ba dole ne mu ɗau mataki don in ba haka ba nan gaba kanmu za ta dawo ta ringa duka. Laure da take ta gallawa Fatsima rara tun fitowarta ta ce, Dube ta munafuka, wato ko sannan ba za ki musu ba balle ki ba yaya kubura haƙuri ku. Cikin sanyin murya Fatsima da ke tsaye tana duban su a sanye ta ce, Dan Allah ya ki haƙuri, wallahi ina jawo mai rakunni yarinyar ce ba ta jin magana, hakan ma Allah ya sa tana sauraron magana ta ne, da ba a san abin da za ta yi ba, amma ki yi haƙuri. insha Allah ba za ta ƙara ba a'a a'a dakata malama zancen a yaƙuri ma a nan ba ta taso ba wallahi dan buhun ubanta yadda ta saka su kuka haka za ta yi kuka da idanunta ke bari ki ji wallahi ke ma sai ta shafe ki bari bukar ɗin ya dawo dole a hukunta ta ke na ga alama duk horon da muke miki a gidan nan bai ishe ki ba Allah ya huci zuciyarki Fatsima ta ce yayin da ku bar ta juya kan Talatu. Ku kuma ‘yan kau uba ku yi min shiru, dubai ku gan ɗan ganɗin da ku sa ku ta biyu kike wa kuka. Mama dutse ba yi min shiru don ubanki bai kiyo halina ba, da halina kika yo da yadda ta kwaɗa miki dutse haka za ki ɗauki margujejin dutse ki kwaɗa mata a kai, in ya so ko mutuwa ne ta yi ba abin da za a yi. Talatu ta ce wallahi mama tana kwaɗa min ta ruga a guje kuma kin santa da gudu Ke, ni ki yi min shiru, ina irin take in je in ci ubanta, ba zan iya bari har sai ta dawo gida ba, inda zuciyata take tafasan nan. Talatu ta ce, ba zai wuce ta je gidan inna ma ba don can take guduwa idan ta yi laifi ta san ko baba ba zai bi ta can ya rake ta a gaban inna ba cikin fushi ku bar ta nufi hanyar fita daga ita sai daurin kirji ko riga babu a jikinta balle a yi maganar mayafi a irin jahilci na ƙauye hakan ba wani abu ba ne don matar aure ta fita a haka ba ma batun neman izinin mijinta ake ba tukun laura ta ce yayi ina zaki kuma gidan inna on can zan bi ta mata ɗan banzan duka ko a gaban innan ne kafin Laura ta ɗaga baki tuni kubura ta yi waje Talatu da Wasila su rufa mata baya da fitar sosai ga Salame da kanta da ƙaninta suka kai wa Fatsima ciyawar Mairo Fatsima kuwa ta ansa ta je ta juye wa awakinta guda biyu su ma yunwa suke ji don tun jiya da rana ba su ci komai ba Laure kuwa a tsaki ta ta komawa wajen dakan da ita kuwa fatima ta koma ɗaki cike da fargaba abin da zai je ya zo, ko kaɗan ba ta son tashin hankali. Bagazan-bagazan ta faɗa gidan Inna ko sallama babu mai rana ganin ta ta yi sauri ta zagaya ta ɓoye a bayan Inna Ma'u da ke zaune bisa tabarmar markaba. Fito don ubanki munafuka yau sai na kakkarya ku bar ke faɗar haka yayin da ta nufi mai ragadan-gadan. to mara kunya ai sai ki fara kakkarya na kafin ki kakkarya ta ko Ciris ta za ta tsaya tana huce tare da aikawa mai rasa ƙwan harara ta bayan inna ita sam shigowarta bata ma lura da inna ma'u ba don tsabar masifar da ke cinta inna ta ce ya kika tsaya kuma ki aikata abin da kika zo aikatawa mana Tanda da ganin ki ba sallama balle gaisuwa na san da shirin duka na kika zo inna ma'u ta faɗa a hasale ya tsina baki ƙubara ta yaɗa da cewa inna ma'u ina kwana da ban kwana ba za ki gani ne mara kunya gaisuwan ma sai na roƙa me ya kawo ki gidan nan ƙubarar ta kamo kan talatu inna dubi kan talatu yarinyar nan mai race ta ɗauki murgujejin dutse ta maka mata akai ga hannun wasila har jini ya kwanta inda ta cije ta sannan asabe ma bata kyale ba aka talakaɗa mata ɗan banzan duka don haka na zo in ci uban tal'ada waje Inna au ta kama baki, iye yanzu ke kubura ko kunya faɗa ba ki ji ba, dubi gan gandara yaran nan naki dubar kalla a ce ba su isa su tare faɗa ga wannan 'yan yarinya ba har sai kin shigar musu babba da ke kin shiga faɗan yara kuma dangin juna to ga mai ran nan a bayana sai ki zo ki da ke ta a gabana in gani. Duk yadda ta zo a firgita tana shakkan yin hauka a gaban Inna Ma'u ta san halin Inna Ma'u in ta mata hauka tana iya ɗaukar ice ta buga mata don haka ta juya a fasace haɗe da faɗin za ki fito wallahi yau sai kin gane shayi ruwa ne ina gida za ki tarar da ni Fuhu ta fice inna ma'una masifa mai da ta fito daga bayanta ta ce inna ta tafi fa <laughs> inna ta tafi fa da kuwa ta mata da hannu unguwanan dan gidanku Me ya haɗa ki da 'ya'yan wannan jarababbiyar matan kin san sarai irin zaman da kuke da su a gidan in ba ku taɓa su ba ma masifa ake yi balantana yanzu kin taɓa su Maida ta kwashe da abin da ya faru ta faɗa wa inna ma'u inna ma'u ta girgiza kai ta ce to ai ga irin ta nan yanzu Allah kaɗai ya san irin masifar da kika jawo wa kanki da mahaifiyarki na sha faɗa miki ki guji abin da zai haɗa ki da mutanen nan ba ƙaunar ku suke ba ke da mahaifiyarki ita kan mayar ta kanta ta san abin da inna ma'u take faɗa gaskiya ne yau kan sai ta kwashi kashinta a hannu fatan ta dai kar a taɓa mata umanta wanda shi ma ta san abu ne mai wuya to fa a can gida kuwa yaya kubura gaba ɗaya ta hau na gidan da masifa ta karas take zuwa har ƙofar ɗakin fatsima tana ta balbala bala'i da zagi ta ashariya ba irin wanda baya fitowa a bakinta Lauren nan na taya ta jefi-jefi, har misalin ƙarfe biyar Kubura na zaune a tsakar gida tana masifa, a wannan karan har jin haushin rashin zuwan Bukar gida da wuri. Zuwa can ta kalli Fatsuma da ke ƙulƙula daddawa a ɗan ƙaramin turminta da ke ƙofar ɗaki. Dogon tsaki ta ja, shi ma wannan tsinannen yaron ko ina ya shiga ko abincin rana bai dawo ya ci ba. Yanzu yana can tare da shegun abokansa sun tafi daji yawon da Ke Talatu, Asabe wasila duk inda yayanku yake ki nemo min shi. To, Talatu ta ce haɗe da miƙewa ta nufi waje. Fitar da ya yi daidai da shigowarsa tafiye yake yana shan rake cikin zumbula-zumbulan kayansa wanda su ma sun ma yi masa yawa. Ga su sun yi datti ba wanki. Fari ne ba laifi amma baya da jiki ya tara wani ɗan iskan gashin baki kansa ya sha aski ƙwalƙwali. Da ganinsa Kubura ta ɗora hannaye biyu a kai ta fashe da kukan munafurci sai ka ce wadda uwarta ta mutu. Shi kuwa da ganin haka baki ɗaya ya gigice hankalinsa ya tashi bai san lokacin da ya da raken da yake hannunsa ba ya ruga a guji gare ta. Inna lillahi inna lillahi uwar gida uwar gida me ya faruwa ya taɓa min ke? me kike wa kuka shara hawayen da na kuka don Allah ki faɗa min me ya faru ita kuwa a tankar yarinya ƙara kware baki ta yaɗa da faɗin bugar wallahi ba zan iya ba na gaji kawai ka sake in tafi gidanmu ba zan iya tsayawa a gidan ka ba a kashe min yara kuma abini da zagi ta uwa ta uba Hankalin Bukar in ya tashi domin duk lokacin da Goggo ta ambaci kalmar saki a tsakanin su ji yake zai iya aikata komai domin magance damuwar da ta sa ta faɗin haka. Don Allah don Annabi bar ki daina ambatar kalmar saki a tsakanin mu ni Bukar ina zan iya rayuwa ba tare da ke ba, haba uwar gida na sarautar mata daina kuka ki faɗa min waye ya taɓa min ke. Yara ai, okay. yara a garin nan na sha arado waye ya taɓa miki yara a garin nan na sha arado ko mai gari ne sai inda ƙarfi na ya ƙare tun da ta ga bukar jikinta ke karkarwa musamman da ta ga yadda kubura ke kuka domin hata laure idan ma kircin kubura ya sauka a kan ta bukar baya jiya mata da daɗi balle ita kuma da yatsa ne ta a zaman da take a gidan ita da yadda ko baiwa ta fi ta gata Kubura ta nuna fatsima da hannu. Wani irin mai gari kuma ga mai yadda ta haɗa baki da yadda na suke son kashe min yara to wallahi ba zan yadda ba dole ka ɗau mataki in ba haka ba saki na kawai za ka yi saboda na lura bayan da yanci a gidan nan domin akan haka babu irin zagin da inna ma uba ta man ba don na je in daki mai ro baki ɗaya ran bakar da ke tsugunne a gaban kubara ya ɓaci don haka ya sai ya haɗa da faɗin Me suka yi wa yaran naki faɗa min yanzu na in ɗau mataki a ta munafuka da na kallo na da ki kamar na ɓera ya dallawa Fatsuma harara. Mai na ce kana ganin ta nan tamkar ƙarama ashe ta yi gadon baƙin hali da mugunta a wajen uwarta ta laƙaɗawa Asabe duka wato ɗan banzan duka. ta ciji wasila a hannu sai da jini ya fito bata tsaya iya nan ba ta ɗauki turgujejin dutse ta kwalawa talata a kai ba don Allah ya kiyaye ba a rada da sai dai a kwaso gawarta wato da sai dai a kwaso kwakwalwarta a ƙwarya <laughs> lallai da jan haka fi ya ɗora hannu a kai haɗe da faɗin inna lillahi na shiga uku ita mai rance ta aikata haka yanzu yarinyar na dukkan da nake mata da wanda Zubairu yake mata wato ba ji take ba shine take neman kashe min yara ya watsa wa Fatsima wulaƙantaccen kallo. Ko da ke ba laifinta ba ne tarbiyyar da shegiyar uwan nan tata take koya mata kenan. Zo nan don ubanki yau sai na kakkarya ki a gidan nan. Fatsima da tun da ya fara maganar dama tuni ta daina dakan daddawar ta sun koyar da kanta. Cikinta na rawa a hankali ta taso don ba ta isa ta yi gardama ba ta ƙara wa kanta laifi. A gaban shi ta durƙusa ta ɗaga baki ga bata ƙarasa ba ya ware ƙarfinsa ya wanka mata mari wanda sai da ta faɗi ƙarsa kwance daga durƙushen da take ta dafiye ɓangaren da ya mare ta a gigice domin sai da ta ga taurarin wahala ke dan ubanki irin tarbiyya da kike koya wa tawa kenan wato baƙin hali irin naki har kin fara goga mata gashi ta fara taya ki kishi tana son kashe 'yan uwanta wato don Allah don annabi ka yi haƙuri ba za ta ƙara ba zan faɗa mata da faɗar haka a fusace ya rufe ta da duka tankan wanda ya kama ɓarawo naushi da harbi ta ko ina ita kuma fatsima ba abin da take yi sai kuka da ihu inda sabo tuni ta saba da wannan dokar, laifi kaɗan za ta yi a cikin gidan ya lallasa ta saboda rashin gata ana cikin haka sai ga mai ta shigo gidan a guje tana kuka tana so ta baya ganin ta bukar ya bar kan fatsima ya carab ya cafke ta zo nan allah ya kawo ki azzalima hannu ya ware ya dankara mata duka a baya tankar ba ƙaramar yarinya ba nan take mayar ta fara tari tuni numfashinta ya fara karkarwa wato ya fara ƙoƙarin ɗaukewa fatsima ba ta san lokacin da ƙarfi ya zo mata ba da gudu ta yunƙura ta fizge mai daga hannun bukar a gigice tana faɗi mairo mairo inna lillahi wa inna ilaihi raji'u mairo dan Allah garki mutu bayan da kowa sai ke ke ce dan sauran farin cikin rayuwata da ya rage mai idan kika mutu ya zan yi ta fashe da kuka tana girgiza mai ro da lumfashinta ke sama-sama kubare da laure da suka zuba ido suna kallanta suka ɗora hannu a kai haɗe da cewa bukar ka kashe ta bukar ya ja tsaki haɗe da cewa Tama mutu mana a wajena da mutuwarta da rayuwarta duk ɗaya kamar haɗin baki da jin haka kubura da laure suka tantsire da dariya yayin da bukar kuma ya juya ya fice daga gidan gaba ɗaya fatsima kuwa kamar ta yi hauka tana ta jijjiga mairo halima da ta shigo gidan tana ganin abin da ke faruwa da gudu ta nufi rantar ruwa ta ɗebo za ta kai wa fatsima domin ta watsa wa mairo wata gigitacciyar tsawa laura ta daka mata Intuwa kan ubanki wa za ki kai wa ruwa? Cikin firgici ta ce, Mama mai rakar ta mutu. A fusace Laura ta ce, Malfar ubanki idan ta mutu ita ɗin ƙanwar uwarki ce? Na ce ita ɗin ƙanwar uwarki ce ko ƙanwar ubanki? Jiki a sanye ta koma gefe tana kallon Fatsima da ke rungume da Maira tana kuka. Yau na ga iyayi, ko ruwanta a ciki idan ta mutu har da ƙoƙarin ɗauko ruwa? ke da ma za ki fatan ta mutu yaushe mu da mu ci gumbar sadaka cewa kubura ai kuwa suka sake bushewa da dariya ita da laure shi ya mugaye to masu saurare kun ji wannan ne sabon littafin mu wato aljinar fatima kashi na biyu ku biyo mu domin jin yadda labarin ya kasance kuma ya juya zuwa haka insha Allah nan gaba kaɗan za ku fahimci inda labarin ya dosa Idan wannan ne zuwanka na farko kai ƙoƙari ka danna mana subscribe a tashar Mamaki TV domin samun ƙasaitattun littattafai da kuma labarai kai komai da ruwanka ce tashar Mamaki TV. Sannan idan baka saurari littafin Aljanar Fatima kashi na farko ba, insha Allah ka duba cikin channel ɗin nan. ina tunanin zuwa lokacin na saka idan kuma ban saka ba yi haƙuri zan saka insha Allah Aljanar Fatima na farko da ma sauran littattafai. kamar su yi da fatalwa baƙin dangane da sauransu har ma da mujin aljana duka dan saka su insha Allah na gode na ku Isa Kimboy